duk abin da ka sadu da shi in ba annabi ba wataran wannan abin zai gudu ya baka kai kai ko kai ka gudu ka bar shi idan kamar ka mulki na duniya ko sarauta ta duniya wataran za ka mutu ka bar shi ko kuma shi mulkin kana nan kafin ka mutu ya gudu ya baka idan kuɗi ne wataran za ka gudu ka bar su ka mutu ko kuma wataran su kare su gudu su baka idan takama kake da jama'a wata ran za ka gudu su za su je turmusa ka a cikin rami idan takamaka ko wasu wasu mata ko su wane ne in ma baka gudu za su tsufa za ka tsufan da wata ran ma ba ka so ma ka gansu su ma ba su so su ganka to sai ka gadi ba abu mai daɗi in banda mutum ya samu jam'i da manzan Allah shine haƙiƙanin daɗi shine abin da sahabbai suka dinga nema shi sa za ga a yaƙi mutuwan ma suke nema saboda sun san za su je sadu da annabi wa kullu suwa hada shau ya ce duk abin da ba wannan ba riyahun awasufu ya ce guguwa ce wadda take mai tsanani mai bugawa kasan ku in ta taso guguwa in an jima za ga babu ita to duk abin da ba saduwa da annabi ba ne in ka gan shi haka to wata ran za ka zo ka tarar babu shi zai wuce dan allah wannan abu ya dinga shiga rayukanmu dan Allah mu dinga kulancewa ko menene fa zai gude zai tafi Allah ne baya karewa sai annabi shi ne nan shehu mushu aliyu harazimi da yawa yana gaya mana ya ce duk abin da na duba in na gano karshen sa sai ji na tsan wannan abin ba na son sa ya ce to in na duba karshen abu sai ga karshen sa karewa karshen sa ya lalace ya zamo babu shi wani abin da aka ba sai kama abin da baya karewa ba shine Allah shine annabi to mun ce dabarun mu ne ka in dai dabara ka za ka rike ku ana tare da wahala wahala lokacin ka fara gani in dai dabara ka za ka rike na'am